barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina ashirin da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida miladiyya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai za mu tashi da kanta yau don mu maimaita abin da ta kunsa zuwa abin da ya biyo baya amma kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko ya rubuto cikin harshen larabci yana tambaya dangane da dattijo da baya iya azumi saboda yawan shekaru mun sha faɗa a wannan majalisi cewa abinda dalilai na shari'a suka nuna dukkan wanda ya manyanta mace ko namiji ya zanto ba zai iya yin azumi ba in ko har zai yi to zai sha wahala sama da ta al'ada sama da wadda aka saba sha zai jigata ya fita daga cikin hayyacinsa to an yafe masa a madadin yin azumi zai rinka ciyar da miskini ne ta hanyar haka waɗansu magabata suka fassara gabar nan da ke cikin ayar da ke cikin suratul bakara inda Allah ke cewa wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mahallu shahid wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su iya yin azumi amma za su sha wahala sama da ta al'ada za su jigata sama da kima to su ajiye azumin sai wato ainihin su ciyar da miskini a madadin kowane yini da mai shekaru ya shiga ciki mace ko namiji mace mai juna biyu ta shiga ciki idan cikin tana wahalce ta sama da wahala ta al'ada haka kuma mace da take shayarwa ita ma ta shiga ciki haka mutumin da ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da aikin wahala kamar dan kurkuku da aka tsare shi aka ce zai shekaru kaza tare da ayyukan wahala fasa dutse saran itace to wannan shi ma yana cikin wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da yawan sha'awa tana su har mazi na fito masa alakar hakan da azumi fitowar mazi bisa ga zance mafi inganci ba ta kare azumi akwai malaman da suka ce tana karya azumi zai rama daya amma fitowar mazi baya karya azumi bisa ga zance da ya fi karfin dalili idan an ce bisa ga zance da ya fi karfin dalili wannan ya nuna akwai wani zancen ɗaya daban kenan wanda baya da karfin dalili sannan kuma yake magana akan cewa idan mutum ya yi mafarki to kaga wanka ya kama shi kenan na janaba ba daga yin mafarki ne wanka ke kama mutum ba sai yin a cikin mafarkin ya fitar da mani amma ko da mutum ya yi mafarkin saduwa da mace sai bai fitar da mani ba wanka ba zai kama shi ba haka kuma koda ba zai iya tuno mafarkin ba sai waye gari ya farka daga bacci ya ji shi duk mani ya bata jikinsa to kaga kuma dole ya wankan jaraba koda ba zai iya tuno me ya faru ba dan haka dai hukuncin yana da alaka ne da fitowar mani idan har ya fito lokacin da mutum ya mafarki to wajibi ne ya wankan jaraba to yake tambayar mutum ya zo zai wankan jaraba da wanka din na duka jiki wankan tsafta ko wankan soso da sabulu to wanne zai fara yi zai fara yin wankan jaraba sannan wancan ko kuma zai fara yin wanka na gari duka sannan na janaba duk wanda ya fara yi ya halatta in ka fara yin na janaba ya halatta in wancan ka fara yi ya halatta tunda janaba din hukunci ne kasancewar ka yi wanka ba da niyyar janaba ba baya gusar da ita janaba hukunci ne wanda yake bukatar niyya ta musamman kuma bisa ga wata kaifiya wato sifar wankan da shari'a ta bayar sannan in kai hakan janaba din ta kawo wanda yana maganan cewa yana da yaro sama da ɗaya kuma duk ya sa su a makaranta sai dai akwai makaranta da take bada ilimi mai inganci ya ambaci sunanta yace to in har zai sa yaran duka a makarantar ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba da haka sai ya zaɓi ɗaya guda ɗaya ya sa yake biya masa wannan makarantar mai tsada sauran kuma ya kyale su a makarantun gari duka ya yi laifi ah, ba ka yi laifi ba la yukallifu Allahu nafsan da a rasa duka ba gara a samu wanda zai ba sai dai a irin nan kar ka yi son kai ka zaɓi ɗan wadda ka fi so ka ce shi za ka sa in ka zaɓi wanda ya fi kwakwalwa ya fi hazaƙa wanda kake ganin kai ma idan ka kashe masa kuɗi baka yi hasara ba da akwai ɗan gatan da za ka kashe mishi kuɗi ya yi karatu a gida ka kai shi har waje ka kashe daloli ko kwakwalwar ba komai a ciki yan ka ga bai kamata kai wannan saboda kar ka ɗauki ɗan wadda ka fi so a'a ka ɗauki wanda kake ganin zai fi fahimtar karatu to ko da ba ita ce ko mahaifiyarsa ba ita ta fi shiga ba a wajenka kai dai wannan shine abin da ya kamata kai wato ka san faɗin wannan ya sa idan kai namiji ne zaka san halayen mazaje dan wani dai zaka ce zabi daya sai zabo dan wani ɗakin ya kyale na wani ɗakin wannan yake tambaya dangane da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa dukkan wanda ya mutu ba tare da yawa wani shugaba mu baya a baya ya mutuwa irin ta jahiliya farko wanne ne irin shugaban da ake bukata sannan na biyu yaya mubaya'a take idan an ce mubaya'a shine ka je ka sallama ka je ka samu wani shugaba kai masa alkawalin da'a cewa duk abin da ya maka na umarni ko hani wanda bai saba wa abin da Allah yake so ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to zaka yi masa da'a da biyayya kai wannan ita ce mubaya'a zaka bi shi fil ma'ruf cikin abin da yake daidai to idan aka ce duk wanda ya mutu ba tare da yawa shugaban baya ba ya mutuwar jahiliya waɗansu suna fahimtar hadisin bisa da kuskure su ɗauka cewa wato ya mutu kafiri kuskure abin da ake nufi ya mutu a cikin hali da mutanen jahiliya suke mutuwa a cikinsa daga cikin halayen da suke mutuwa a cikin akwai mutuwa kan kafirci wanda ba shi ake nufi ba akwai mutuwa ana cikin halin zaman tafi barkatai tafi barkatai babu shugabanci babu tsari to wannan halin mutane larabawa a lokacin jahiliya suna zaune ta kibar ce babu su kowa yana bin gidansu yana bin mahaifinsa ko ya bi kakansa amma a gari ɗaya babu wani shugaba da aka yadda da shi ake bin to irin wannan halin wato bai dace ba musulmi su samu kansu a ciki wato ya kamata musulmai suna da kaɗaitaccen shugabanci wanda zai kaɗaita su duka akwai shugaba da zai umarni da hani ya ja su akan tafarkin Allah kuma wannan shugaban da ake iya wa mubaya'a ba wai shugaba na waɗansu mutane ba ko wata ƙungiya da ta kafa kanta ko mutane suka kafa ta ba shi ake nufi ba don shugaban kowace ƙungiya ai mutanen da suke cikin ƙungiyar ne suke masa da'a da biyayya sannan kuma shi wannan shugaban da ake wa da'a da biyayya din za a yi masa mubaya'a ne wanda yake da ikon kafa kotuna yake da ikon ajiye gidajen kurkuku don ya sakaya waɗanda suka yi laifin da ya kamata a sakaya su sannan waɗanda suka yi ba daidai bai zartar da hukuncin Allah a kansu to irin wannan shugaban amma wanda ba irin wannan shugaban ba wanda ba zai iya kama wani ya daure ba ba zai iya yanke hukunci ba ba zai iya yin haddi ba ba zai iya shelar jihadi a bishi ba kai masa mubaya kan me sannan in na ki masa mubaya kuma sai a ce kenan in na mutu na mutu da jahiliya wannan sai dai mu haɗu dan mu samu abin da ake kira wa ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan mun samu wani shugaba mun kafa kungiya ta addini wadda take da manufa ta yada sunnar annabi sai muka ce ga wani shugaba to wannan mu masa biyayya ne gurgurdan at-ta'awun alal birri wa taqwa amma ba za a tuhumce ni ba in na ce na kibin irin tuhumar da za a yi min inda khalifa ne na musulmi na kibi hukunci na ba zai yi daidai da wanda ya tawaye wani halifa na musulmi ba don shi halifa na musulmi yana da sulta a hannunsa sulta ita ce mulki kamar yadda na faɗa naɗa alƙalai ko tuɓe su kafa ko kotuna zartar da dokar Allah akan wanda yi abin da ba daidai ba to shugaban da yake da wannan shi ne ya zama wajibi a yi masa baya. ko da shi a karan kansa yana wani laifi amma duk lokacin da ya ce abi Allah wajibi ne a yi masa da'a kan bin Allah ba za a bi shi ba kan laifinsa ko da shi fasiki ne ta iya yiwa mashayi ne ta iya yiwa yana waɗansu ayyukan barna amma ya zama wajibi a bi shi saboda yana da tsare da abin da ake kira as-sulta al-islamiyya gwamnatin musulunci a hannunsa dan rike gwamnatin musulunci baya nufin shi kenan mutum ya zama ma'asumi baya laifi amma da yana zartar da dokar Allah ko da shi yana da wadansu laifuka a karan kansa wannan baya hana a yi masa da'a ko biyayya to abinda hadisi yake nufi kenan wallahu a'lam wannan yana tambaya kan menene munafunci ko me hukuncin munafiki ko me matsayinsa a wajen Allah lafazin daga larabci ne daga nifaq ne an nifaq a cikin larabci na nufin bayyana zahirinka kishiyar batininka da baki ka faɗi wani abu amma a zuci kishiyar wannan abin da a cikin zuciyarka wannan shi zaka fahimta cikin faɗin Allah ta'ala da yake bayyana sifofin munafukai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون da faɗin Allah ta'ala ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim da faɗin Allah ta'ala idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun da sauran ayoyi makamanta waɗannan waɗanda suke nuna munafukai za su zo gaban annabi su ce mun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko mun shaida kan manzon Allah ne amma kuma da baki suka faɗa ka a zuci ba su yarda da shi ba qalu nashhadu innaka rasulullah Allah zai ce wallahu ya'lamu innaka larasulullah to ai kafin su faɗa Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san munafukai ƙarya suke da suka faɗa ka dan haka annifaq shine mutum ya bayyana zahirinsa kishiyar yadda yake a batininsa ya faɗa abu da baki irin wanda babu shi a zuciyarsa wannan shine munafiki to kuma annifaq malamai sun kasa shi kashi biyu akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul amali munafunci a aikace mai irin wannan mummuni ne ya furta kalmar shahada kuma ya yadda da kadaitakar Allah a zuciyarsa ya yadda da cancantar manzon Allah ya zama annabi kuma shugaban annabawa cikamakin manzanni sai dai a aikace yana aiki irin aikin munafukai to wannan shine abin da ake kira nifakul amali munafuncin aiki ba munafuncin kuduri ba ba munafuncin aƙida ba to kuma shi ake kira nifakul asghar karamin munafunci wannan manzon Allah ya bayyana irinsa cikin hadisi ya ce ayoyin munafiki guda uku ne alamomin munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba ƙarya na ciki wannan sifa ce ta munafunci wa idza wa'ada akhlaf saba alqawli yana sifa ce daga cikin sufofin munafikai sannan kuma wa idza atumina khana idan an ba shi amana kuma zai yi ha'inci zai ci amana to duk mai irin wannan baka ce masa munafiki sai dai ka ce mai siffar munafikai in ko har ka ce munafiki sai ka ce wanda yake karamin munafiki wato wanda yake munafinci a aikace amma zuciyarsa garau take ta fuskar aqida da tauhidi da kadaitakar Allah wannan shine annifaqul amali amma na biyu shine annifaqul i'tiqadi munafincin aqida munafincin zuci wato a zuciyarsa ya kafircewa Allah ya kafircewa manzon Allah amma a baki yana faɗin ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah to wannan munafinci babban munafinci kenan shine annifaqul akbar wato babban munafinci mai irin wannan ba musulmi bane ba ko yayi da awar musulunci dan Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce me wa ma hum bi mu'minin ya kore musu imani da yace wa ma hum bi mu'minin inda an ce wa ma hum mu'minina ma larabcin yayi ma anan gurin ta amalu amalu laisa hum din anan gurin sai zanto ismu ma marfu lakinnahu mubayyin eh, mabnin ala sukuni fi mahalli rafi sai zanto mu'minina shine mansub amma sai aka karo ba wa ma hum bi mu'minin li tawkidil ma'ana dan karfafa ma'ana don saboda haka Allah ya kore musu imani ta hanyar karfafa ma'ana kasancewar jumla ce ismiya kasancewar kuma ga ziyaratul ba a ciki wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun da haka wannan shine munafunci Allah raba mu da munafunci ko karamin ko babban bayani akan yin sallah da takalmi yin sallah da takalmi ya halatta in takalminka babu najasa halatti ne ba a ce wajibi ba domin inda wajibi ne da kowa ya sallah ba takalmi sallarsa ba ta yi ba ko kuma ta samu ta waya to amma halatti yake nunawa in ka ba shi hukunci mafi zama koli ka ce masa mustahabbanci amma bai kai wajibci ba wannan idan takalmin ya zanto babu najasa a jiki kenan kuma sannan idan mutum ya yi dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to a nan gurin dukkan wani abu wanda yake wa mustahabbi ko abin da yake ja'izi sanin shi a ilmance daban sannan aiwatar da shi a aikace kuma daban akwai lokacin da zaka aiwatar da abu a aikace ya zama fitina a gaban mutanen da kai dan ba su fahimci addini ba su muna na zato a gare ka cewa din kai din abin da kai ba daidai ne sannan ko ma su kafirce ma Allah cikin maganganun su bisa ga jahilci ba tare da sun sani ba a irin wannan sai ka kyale ba sai ka aiwatar da shi a gaban mutane ba ka yin aiki da shi kai a karan kanka kai kadai tunda dai gina ɗakin Ka'aba duk wanda ya ga ɗakin Ka'aba yau ko a talabijin ka je ka kalli ɗakin Ka'aba idan an nuno za ka ga wata karamar katanga daga arewacin ɗakin Ka'aba wadda tsawonta bai kai na sauran sasannin Ka'aba ba wannan wurin shi ake kira Hijru Isma'il wannan wuri tun a lokacin jahiliya larabawa suka rushe ɗakin Ka'aba da za su sabunta ginin sa to kuɗin da suka tara sun ishe su su yi katanga doguwa irin yadda suke so ala qawaid ibrahim a bangaren da yake na kudur dakin ka'aba da yamma da kuma gabas amma da suka zo bangaren arewacin dakin ka'aba sai kuɗi ya kasa musu sai suka bar katangar a gajeru ta yadda take ba su samu sukunin sun mayar da ita ta yi daidai wa daida da sauran sasannin dakin ka'aba ba har Allah ya turo manzon Allah da'awar musulunci ta zo har aka zo aka yi gwagwarmayar yada addinin musulunci aka yi fatahu makka kuma ɗakin ka'aba ya dawo hannun manzon Allah to manzo Allah ke faɗa ummu na Aisha ba dan mutanen ki kwanan nan suka shiga musulunci ba bayan an bude makka da na rushe Ka'aba na daidaita katangar ta kowane sashi ta zanto daidai wa daida akan daidai kawaid Ibrahim foundation din da Annabi Ibrahim ne yace amma mutanen ki sababin shiga musulunci ne idan ne wannan sai su fitina wani ma sai ya bar musulunci ya ce ya fasa yaya Ka'aba ga yadda take wani ya ya gyara manzon Allah ya kyale dakin kuma har yanzu gashi haka ake kallon sa to dan girman Allah da kai sallah da takalmi a gaban jahilai da a gina ɗakin Ka'aba wanne yafi muhimmanci sallar ka da takalmin ka gaban jahilai ko gina ɗakin Ka'aba gina ɗakin Ka'aba amma manzon Allah ya kyale dan kar mutane su yi me su fitinu amma idan kuna gungun ahlus sunna ɗinku duk kowa ya fahimci sunna wani zo ya sallah takalmi ba wanda zai masa inkari wani zai sallah da hufi ba wanda zai masa inkari amma ka je cin kasuwar kauye za ka yi sallah da takalmi ko kabalu kai sai an dake ka balantana wani <laughs> amma ga a birni sai kai kabarin kalami lafiya ba ka zauna lafiya to amma mutumin kawai kai kabarin a gaban su to kenan ka rushe musuluncin ka ballantana yadda da shi saboda haka dai akwai abin da ke kira fiqhu da'awa wanda ya kamata matasa masu son sunna su rinka lura da irin waɗannan kuma ka yi abin ka dan Allah ba dan na yi dan in burge ba na yi dan in ce ni na fara nunawa ko daidai kai abin sai Allah ya rushe ladanka dan kayi dan tunkaho kayi dan alfahari kayi dan a ce ka sani wannan takardu guda biyu na ƙarshe ɗaya daga cikin su yana cewa da Allah a ja hankalin shugabanni a jami'a wanda suke da haƙƙi na ɗaukan ɗalibai ya so da dama ɗalibi zai gabatar da takardunsa ya cancanta a ɗauke shi yana da kiraidai da ya kamata a ɗauke shi amma sai a ki ɗaukan sa don saboda shi ba ɗan wani bane ko ya fito daga ƙauye ko kuma iyayensa masu ƙaramin ƙarfi ne in har haka abu yake to kaga a anan wurin an ci amanar ilimi kuma an ci amanar ƙasa domin ƙasa lokacin da su gina jami'o'in ta ba ta ce ba ta yi don 'ya'yan mala'u kaɗai an yi ne domin duk wanda ya cancanta kuma jami'a ta sanya ta shimfata ka'idoji na kowane kwas kake son ka karanta akwai wani adadi da ake son ka samu na kredit idan ka samu akwai adadi na kaza in kana da wannan dauke ka in baka da shi kuma a kyale ka to ya kamata a ce wannan ka'idar aka bi wajen daukan mutane a jami'a mutum komin wadatar mahaifinsa komin mukamin mahaifinsa in bai cancanta ba a kyale shi ya sake komawa karatu mutum kuma komin talaucin gidansu in ya cancanta kuma a dauke shi to ta hanyar haka ake raye ilimi amma a yanzu idan ya zanto cewa ba za a ɗauki mutum ba sai in ya zanto ɗan manyan mutane ne ɗan talaka ko ya yi karatu wato ainihin ba za a ɗauke shi ba shi ɗan manyan mutanen ba zai karatu ba sannan kuma shi talakan an dakushe ta shi ma ba zai ba sai ya zanto a ƙarshe ƙasa ce ta cutu ta tara jahilai masu takardar shaida da ba san komai ba a gabanta wanda ba za su iya mata amfanin komai ba to da haka da ya kamata masu kishin al'umma masu kishin addini ya kasance sun lura da wannan tallafawa ƴaƴan masu karamin ƙarfi matuƙar sun cika ka'idojin da ya kamata a ce an ɗauke su an ba su admission a cikin kwasa-kwasai da ake karantarwa a jami'a wannan amana ce na dukkan mutumin da yake rike da wani wuri na gudanar da ilimi in har bai yi hakan ba to ya ta amana kuma zai zama abin tambaya gaban Allah gobe kiyama wani mai dogo takarda Muhammad Abdullahi na ga takardarka ba za ta karanta a wurin karatu irin wannan ba in ka samu dama gobe wato laraba kenan karfe tara na safe sai ka same ni sai mu fata ce da neman shawara to waɗannan ne ababen da suka sauƙaƙa